ansar duk wani laifin da kake tunanin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba masu mu ne yes quite for za su iya laifi amma duk laifin da suka ka dora su a karkashin wannan aya laqad taballahu ala nabi haƙiƙa Allah ya karbi tuban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mishi ya Allah ce wal muhajirin da wayanda suka yi hijira tare shi daga Makka zuwa Madina ko kuma wayanda suka yi hijira bayan annabin yayi wal ansar Allah ya ce da mutanen Madina duk laifin da suka yi Allah ya ce ya fi musu aya ne na Qur'ani an tambayi malik ibn anas aka ce mishi wannan kalma na almuhajirun da al'azan ku ne kuka sawa kanku Allah ne sa muku yace sammana Allah subhanahu wataala ce wannan Allah ne ya sa mana saboda girmamawa Allah ya sa musu almuhajirun da al'ansar an sa mutanen Madina da almuhajirun kuma wanda suka yi hijira tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a surar Ali Imran Allah ya ce kuntum khayra ummatin urijal lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah ya ce wa tu'minuna billah su wayannan sabin sun yi imani na gaskiya